الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وعشرة المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل الأقدة من لساني يفقهوا قولي بهاك يا السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته barkanmu da wannan maraice na juma'a biyu ga watan rabi'in isani a shekara ta 1441 hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 29 ga watan 11 a shekara ta 2019 miladiya in ba manta ba darasinmu na ƙarshe mun tike da ƙarshen suratul muzammil da haka yau za mu tashi farkon suratul muddaffir suratul muddassir ita ce sura ta saba'in da hudu idan mai lissafi ya ɗauko lissafi daga sama cikin surorin alkur'ani mai girma malai ce suratul muddassir makkiya suratul muddassir an saukar da ita annabi yana makka kafin ya hijira ya koma madina wa hiya khamsun wa khamsuna aya ayoyinta guda hamsin da biyar ne wa mawdu'u har ra'isi abinda surar ta sa gaba wajen karantarwa ta'limul akhlaqi lid-da'i al-munzir koyar da kyawawan ɗabi'u ga mai wa'azi ne gargaɗin mutane ƙabla an yi yashra a da'wati ila Allah ta'ala tun gabanin ya kutsa kai tsaye wajen kira zuwa ga Allah madaukakin sarki wa kaifiyatid da'awa kuma sura tana karantar da yadda ya kamata mutum ya rinka kiran mutane zuwa ga Allah subhanahu ta'ala fatan ma Allah ya bamu ikon karanta ta daidai ubangiji ya bamu ikon bayanin ta daidai ubangiji ya bamu ikon yin aiki da abin da ta kunsa mai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكثر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير حديث يا تبتين صحيح البخاري ده صحيح مسلم ده أبي سلمة ابن عبد الرحمن الله يقرأ ما سيدايتي أخبرني جابر بن عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري لا برتامن annahu a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an wahyi yana ba da labari na tazarar da aka samu daga yi masa wahayin farko zuwa yi masa wahayi na biyu wanda ake kira da fataratul wahayi yankewar wahayi domin farkon al'amari wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fara cin karo da shi na annabta shine zuwan da mala'ika jibrilu alaihi salamu yayyatar da shi a kogon hira ya matsa shi kuma ya ce da shi ikra ikra har sau uku a lokacin ne ayoyi guda biyar na farkon suratul alaq suka sauka ikra bismi rabbika alladhi khalaq khalaqa al-insana min alaq ikra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam to tun daga wannan lokaci manzo Allah da ya ga mala'ika ya firgita ya razana ya dawo gida yana cewa da mutanen gidansa ko da uwar gidansa na na Khadija zammiluni zammiluni ku lullube ni ku lullube ni na na Khadija ta lullube annabi sallallahu alaihi wasallam kuma a ƙarshe abin da ya faru ya faru ta kwantar masa da hankali to bayan abin da yake tare da shi na tsoro da firgicin ganin mala'ika ya tafi sai kuma annabi ya rinka shauƙin ina ma dai mala'ikan ya sake dawowa ina ma dai ya sake dawowa to wannan lokaci kuma sai mala'ikan ya daɗe bai dawo ba to wannan lokaci shi ake kira da fatratul wahayi nabi yana ba da labari game da wannan kamar yadda jabir ya faɗa ya ce faƙala fi hadisihi jabir ya faɗa cikin hadisin da ya gaya min in ji abu salama ya ce fa baina ana amshi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce cikin irin wannan yanayi wata rana katsan ina tafiya ma'ana yanayi na shautin ina ma mala'ika jibril ya dawo idza sami'tu sautan minas sama katsan sai na ji wata murya daga sama fa ba basari sai na daga idona qibala samai daura da sama fa idhal malaku alladhi ja'ani bihi ra'in sai naga ashe mala'ikan nan ne da yazo min a kogon hira qa'idun yake zaune ala kursiyin akan kujera bainas sama'i wal ardi tsakanin sama da ƙasa ana mala'ika jibril ya sake dawowa yace faju'itu faju'itu minhu faju'ishtu minhu sai na firgita daga gare shi hatta hawaitu ila al-ardi har sai da na fadi ƙasa ya ce fajiritu ila ahali sai na sake komowa gida wajen na wa kuntu na sake cewa da su zammiluni zammiluni ku lullube ni ku lullube ni ma'ana annabi yana ganin abin da ke tsoratar da shi na mala'ika fa zammaluni sai suka lullube ni fa anzalallahu ta'ala to daga nan ne sai kuma wahayi nabi ya sauka sai Allah maɗaukakin sarki ya saukar da ya ayyuhal muddathir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir har zuwa faɗin Allah wa rujuza fahajur ita ma ba duka ta sauka ba an gane ko to bisa ga ijma'in malaman musulunci ba wanda ya saba in dai sunanka musulmi babu sabani a ban wannan matsalar kan cewa farkon wahayin da ya sauka ga annabi shine mai ikra illa iyaka na waɗansu bauɗaɗɗun mutane da yau suka zo da wata da'awa wacce ba mu san daga ina take ba cewa ikra ba ita ce farkon wahayin da ya sauka ga annabi ba ya ayyuhal muddassir ita ce farkon abin da ya sauka ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ya sabawa duk abin da malamai suka rawaito a cikin littattafai na addini littattafan hadisi littattafan sira littattafan tafsiri da kuma tarihi an gane ko to sannan idan ka ce ya ayyuhal muddassir ita ta fara sauka qum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir abinda wannan yake nunawa shine manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an ce ya tashi yayi wa'azi ya tashi yayi gargadi to da me zai wa'azin da me zai gargadin da me zai da me zai gargadin ya kamata a ce wanda zai yi wa'azi ya san da me zai wa'azin wanda zai yi gargadi ya san da me zai yi gargadin to wannan yasa cewa dole ne bayan abin da ya tabbata na ruwaya ya zama cewa kuma akwai wani abu da manzan Allah ya riga ya sani akwai wani shiri da kintsi da Allah ya masa kafin ya umarce shi zuwa ga wa'azi kafin ya umarce shi zuwa ga gargadi wanda saukar ikra a farko shi yake nuna wannan shirin da kintsin da Allah ya wa annabi sallallahu alaihi wasallam sannan daga baya kuma ya dora masa nauyin ya tashi ya wa'azi abin nufi tashi kai wa mutane wa'azi da abin da ka karanta da abin da Allah ya sanar da kai da abin da kake da shi na guzurin ilimi na sanin ubangiji subhanahu wata'ala wanda wannan shine ka'ida wacce aka sani to da ka dai wannan sura suratul muddathir ita ce sura ta biyu wacce ta sauka ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan kasantuwarsa an masa wahayi na farko na ikra ubangiji madaukakin sarki ce ya ayyuhal muddassir ya kai mai lulluba da mawayafi lafazin muddassir ala wazani mufa'il an gane ko daga dafara ne ya dafuru dafaran wa disaran kalmar dafaru shine lulluba disaru abinda za a lulluba da shi muddassiru mai lullubar saboda annabi ya ce da iyalansa ku lullube ni fita lullube shi to me ya jawo ya ce su lullube shi ganin mala'ika da tsorata wanda wannan shi ne kaufu ɗabi'a tsoro irin na ɗabi'a har annabawa suna irin wannan tsoron kamar yadda muka sha faɗa tsoro iri biyu ne akwai tsoron da mustahili ne annabawa ba sa yin sa akwai kuma tsoron da yake ja'izun fi haqqil anbiya li'annahum bashar an gane ko dan dukkan wani abu da zai cutar da lafiyarka wanda ɗan adam suke tsoronsa yau da kullum bisa ga al'ada annabawa suna irin wannan tsoron ba kuma laifi ba ne baya rage musu komai cikin matsayinsu na annabta ɗan adam zai ga abin da zai cuce shi ya gudu annabi ma zai ga abin da zai cuce shi ya gudu ba laifi ba ne annabi musa alaihi salatu wassalam lokacin da yake fito na fito da sahabatu fir'auna matsafin fir'auna ya ga maciji ya fasa kai sai ya tsorata har ma ya juya zai gudu sai da Allah ya ce dawo karka gudu falamma ra'aha tahtazzu annaha, jannun walla mudbira wa lam yu'aqib sai da Allah ya ce ya Musa la takhaf inni la yakhafu ladayya al-mursalun ya Musa karka tsorata ni manzanni ba ka tsorata a gabana an gane ko to haka nan annabi ibrahim alaihi salatu wassalam lokacin da mala'iku suka zo mai bai san su ba ya tsorata domin kai ne ka ga mutum ba ka taɓa ganinsa ba ya zo gidanka ka sakan masa fuska shi ya ƙiya sakan ma ka kawo masa abinci ya ƙiya ci to sai kai ne suka tsorata da aka izdakalu ala izdakalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkaruna a wata ayar qala qala inna minkum wajilun annabi ibrahim sai da ya fito ya gaya masa ke mu fa tsorata muke da ku ba mu fa da nutsuwa game da ku ku gaya mana suwa ya ku a gane ko su da ka annabawa su kan ji tsoro annabi musa ya ji tsoro annabi ibrahim ya ji tsoro annabi dawud ma ya ji tsoro Allah madaukakin sarki ba mu labari wa hal ataka nabul khasmi iz tasawwaru mihraba idza dakhalu ala dawuda fa fazi'a minhu qalu la taqafu خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشكر واهدنا إلى سواء الصراط annabi dawud ya shiga wani waje ya kulle kansa ya keɓance kansa yana halwa a wani yanki ko sashi na gidansa to kuma shi sarki shi kuma shi ne limar kuma shi ne kwana ɗaya biyu yana keɓance yana halwa domin yin halwa din a shari'arsa tabbataccen abu ne sai fitina ta faru a gari su kuma mutanen gari suka kasa haƙurin su jira har ya gama halwar ya fito da aka sai suka ga cewa a madadin mu jira sai dawud ya fito sai ya gama halwa bari kawai mu keta ran ga mu kin mai a gaggawar su ma ta hana su bambasa kofa su jira ya bude kawai tasawwarul mihrab sai suka hau katangar mihrab sun suka jira to bisa ga ɗabi'a ka kulle gida kana zaune ba ka tsammanin wani zai shigo kawai sai ka ga wani ya kamo kasan ga ya hauro za ka tsorata da aka take annabi dawud yana ganin su fafa zai aminhum sai ya firgita kalu su da kansu suka ce da shi la ta kar ka tsorata ba mu ba miyagu bane ba ba bakin shari bane ba bakin alheri ne ko da sun saba ka'ida ta ladabi khasmani baga ba'duna ala ba'd masu husuma ne shashin mu ne ya zalunci shashi fa hukum bainana bil haqi kai mana hukunci na gaskiya wala tushid kada ka karkata wahdina ila sawa'i sirat ka nuna mana tafarki madaidaici akan wannan husuma da take aukuwa a tsakaninmu kaga duk waɗannan annabawa Allah subhanahu wata'ala yana tabbatar musu da sufar ne tsoro tsoro tsoro daka alkhawfu at-tabi'i laysa mustahilun fi haqqi al-anbiya tsoro irin na ɗabi'a tsoron maciji tsoron kunama tsoron wani mugu wannan baya cikin mustahili a haƙƙin annabawa annabawa suna iya jin wannan tsoro amma akwai tsoron da ake kira da kaufu shari'a tsoro na yi na yi bari na bari to annabawa ba sa shayin kowa a wannan babi in dai sha'anin addini ne in ba Allah ba subhanahu wa ta'ala shi yasa zaka ga wasu ayoyin alqur'ani sai ce ba sa tsoro a wasu ayoyin kuma kamar yadda muka buga misali qur'ani ya tabbatar musu da tsoro to babu cin karo tsakanin tsoron da aka kore musu da tsoron da aka tabbatar musu tsoron da aka kore ba shi aka tabbatar ba toron da aka tabbatar ba shi aka kore ba shine Allah subhanahu wataala ke allazina yuballighuna risalati llahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna adan illa Allah manzanni masu da sakon Allah shi kadai suke tsoro ba sa tsoron wani in ba shi ba fala takhshawhum wa khshawni fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin to aka ima ba wai annabawa ba mu'minin kwarai ma irin wannan tsoro ba yawa kowa shi kai Allah yanzu wani ya ce da kai kai sallar mu gani kuma sai ka tsorata ya kace shikenan na daina sallah me yasa ka daina sallah ita ta in nayi zan gani to ka gani ka gani to da ka irin wannan tsoro haƙƙi ne na Allah subhanahu wataala shi kadai yake yi wa ba annabawa ba mu'minai ma ba sai wa wani irin wannan tsoro sai Allah shine saharatu fir'auna matsafan fir'auna bayan sun yi imani da annabi Musa sun kafirce wa fir'auna ba irin barazana da fir'auna ya musu ba قال آمنت له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السيرة فسوف تعلمون فلسوف تعلمون لأقطع أن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى سيسك بي قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقد ما أنت قاضي إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السهر والله خير وأبقى وكذا مؤمني ما كنا suka ce da fir'auna bayan ya ce yanzu za ku yi imani da musa kafin in muku izini wai imanin ma sai ya yi izini da aka yi to za ku gane da ni da musa waye kan wallasa sai na ɗanɗana muku ku sai na yanke hannuwanku da ƙafafuwanku a sassaɓe sai na rinka tsire ku a jikin matsira irin yadda ake tsire ka za a ci ku tsire kuma da sannu za ku sani sai suka ce mun yadda duk da wannan barazanar da suka bakin da kai mana kuma mun san za ka iya aikata ba ta mu kai ba za ka yi ba domin ka yi ma kafin haka uzina min qabli an ta'tiya na min ba'di ma ji nan da ka faqdi ma an qadi yi duk abin da za ka yi din inna ma taqdi hadhihi al hayatar duniya ita wannan rayuwar duniya ai ne karewa ce ko ka kashe ni dan ina sallah ko baka kashe ni ba in ajali na zai fasa mutuwa don haka ne dan me zan zo tsoron kai yin sallah wace ita ce kyakkyawar makomatawa da wanda yake sallah da wanda baya sallah da wanda aka tsorata shi aka ce kar kai sallah kuma yake yin sallah da wanda bai ji tsoron ba ya ci gaba da yin sallah dukkanin su ajalin su zai karu ko zai ragu in lokaci babu babu ko daya wannan shine irin abin da mu'minai da yawa suka bada misali ashabul ukhdud Allah ya ba da shaida a kansu ana ta kashe su ana ta kona su dan sun yi imani da Allah amma ba su fasa ba kutila ashabul ukhdud annari zati alwaqud idhum alaiha qu'ud wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-habib alladhi lahu mulku samawati wal ard wallahu ala kulli shay'in shahid إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bada labari lokacin da sahabbansa matsi yayi matsi a garin Makka suka zo suna neman ya musu addu'a suna neman ya nima musu taimakon Allah a gama da kafirai su samu sa'ida sai manzo Allah yake wallahi la yutimmanna Allahu hadha al-amra ku kwantar da hankalinku alkawarin Allah ne sai ya cika wannan addinin nasa yace mutanen da suka gabace ku akan zo da mutum a ɗauki zarto a ɗora a kan goshinsa a ce masa yi ridda ko kuma a yanka sai ce a yanka a yanka shi biyu a raba shi gida biyu barin dama ya faɗi nan barin hagu ya faɗi nan a raba shi biyu a gaban ɗan uwansa sannan a sake zuwa da wani a ce to kaga abin da aka yi wa ɗan uwanka kai ma ko ka janye ko ka tafi ya ce ni ma zan bi shi ya ce hakan bai taɓa sa sun yi ridda sun ba addinin su ba haka masu kuna suka gama konawar masu kifar suka gama kashewar wanda Allah ya kaddara za su yi saura za su rayu suka yi saura suka rayu kuma addini gaba yasa musulunci ba a iya kashe shi ana iya kashe musulmi amma ba a iya kashe musulunci ko dan ya yarda da wannan ko dan ya yarda da wannan zai iya cutar da musulmi zai iya kunna wutar gaba ya zugo makiya su zo su ta kashe musulmi amma shi dai musuluncin ya riga ya gagara ya riga ya fi karfin kisa da haka wannan shine dakewa da jajircewa irin ta muminan farko kuma wannan shine babin da ba a gudu ba a ja da baya a shi na addini game da sha'anin tsoro ba wani wanda zai ce da kai karka bautawa Allah in ka bautawa Allah zan maka kaza kuma wai har ka ji cewar in ka bar bautar Allah ka bi shi zaka zauna lafiya ai bin Allah ne zaman lafiya ai bautar Allah ita ce zaman lafiya ai yi wa Allah da'a shine zaman lafiya shi wanda yake tsorata ka da zai ma kaza zai ma kaza shi ma fa wannan abu kazan da kazan bai wuce shi ba zai iya samun sa idan yi maka barazana da zai kashe ka sai ka tsorata ka bi shi ka saki Allah shin shi mutuwar sai ka kyale shi ta yi ma nasa ajalin yanzu ya riga naka kana tsaka da tsoronsa shi kuma Allah ya zo ɗauke shi tsoron kenan waye fi cancanta a tsorata Allah ya sa Allah ya ce allazina amanu ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون wanda suka yi imani ba su sirka imaninsu da zalunci ba shi ne shirka ta waɗannan su ya kamata su kwantar da hankalinsu su ce da cikakken aminci su ce da cikakken tambari da shaida na shari'a daga ubangiji mai girma da ɗaukaka shi yasa za mu ga kun ga a watan ayoyi na baya mun faɗi tsoron annabi ibrahim amma a wasu wajajen kuma annabi ibrahim da kanka yake faɗa baya tsoro wa kaifa asaku ma ashrattum ولا تكافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون أم طائفة الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مسلمون النبي إبراهيم يقول وكيف أخاف ما أشركتم تايا كنت توران زنج توران كما كمكم زنج توران كو كمكم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا الهالو كوبا كوران كني وألا شركا shi kafiri ko mushriki ko azzalimi yana so ka ji tsoronsa amma shi ba jin tsoron ubangijinsa to ta yaya za a ji tsoron ka kai baka ji tsoron Allah ba shin yanzu tsakanin ni da kowa ya fi cancantan ya zamo a cikin halin tsartsar halin tsoro wanda ya kulla alaka da Allah ko wanda ya kwanta alaka da Allah Allah sai ce Allah dina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi zulmi ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun kuma wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qawlihi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim da haka ubangiji subhanahu wataala yake ya ayyuhal muddathir ya kai mai lulluba da mayafi mayafi shine abin da ake lullubawa a jiki bayan an sanya wani abu a kasansa mayafi yana da taimako kwarai da gaske wajen suturce jiki mayafi gudunmawar da yake bayarwa har ta fi gudunmawar da riga take bayarwa domin mayafi asali tufafi ne na mata don cika kamala an gane ko mace ko bata sa riga ba in ta sa mayafi mayafi na iya mata aikin riga an gane ko shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwatanta mutanen Madina wajen cikar musulunci da gatantawa musulunci da mayafi da ya wata rana manzo Allah an je yaki an dawo da ganima mai tarin yawa daman kuma mutanen madina sun kakkashe wa annabi kuɗi sun kakkashe wa muhajiru na kuɗi to kuma yanzu gashi an samo kuɗi masu yawa sai suke tsammanin annabi zai fi basu da yawa dan a cike musu gurbin waɗancan kuɗaɗe nasu da suke ta kashewa manzo Allah cikin hikimar sa sai ta bawa sauran mutane kuɗi ya hana mutanen Madina ya raba dukiyar karkaf bai ba su komai ba to ka san dan adam duk inda ya kai dan adam ne kuma kuɗi in sun gifta sai dai yi hakuri da haka mutanen Madina ba wai dan ba su imani da Annabi ba amma ba su ji daɗi ba saboda su ma ƴan adam ne ya za a ba kowa su ba a ba su ba sai suka koma suna ɗan ƙananan maganganu shugaban su fa'ad bin Ubada ya yake da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutane na ba sun ji ba dadi abin da kai musu ka raba wa kowa kuɗi su baka ba su ba manzo Allah yake tara mun mutanen naka ina da magana da su aka taro mutanen Madina manzo Allah ya fito ya rinka musu gori ba na zo na same ku talakawa ba zuwa na yasa Allah ya muku arziki ba na zo na same ku matsaraita ba zuwa na Allah ya muku tufafi ba na zo na same ku kuna faɗa da juna ba zuwa na Allah ya kawar muku da faɗin juna ya saukar muku da kwanciyar hankali ba na zo na same ku kaza ba suka yi shiru ba suke komai ba sai da manzo Allah ya gama sai ce ku bani amsa ba za ku rama ba suka ce to me za mu ce ai ba mu da ta cewa yake ya kuna da ta cewa kuma sai ku ce ba an koro ka daga garin ku ba mu muka baka mazauni ba ka zo a tsorace ba a gaban a garin mu ka samu kwanciyar hankali ba ka zo kaza kaza ba mu muka yi maka kaza suka ce ya ma'aikin Allah ya ba za mu iya gaya maka haka ba Allahu wa rasuluhu amannu Allah da ma'aikinsa su suke da abin gore amma duk wanda ba su ba me kake da shi na kai gore to sai manzo Allah ya fara rarrashin su yace ku kwantar da hankalinku mutane da kuke gani ina ɗaukar kuɗi ina ba su ba yana nuna na yarda da su ba wani na san in ban ba shi kuɗin ba ba zai bi ni ba wani imanin nasa makale yake da kuɗi da haka in ba ungo ungo ba zai tafi ba kaga siyasa irin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam da bakinsa ya faɗa wasu sun bi shi saboda ne kuɗi to ko in manzon Allah sai da kuɗi aka bi shi kai ka ce dole sai an bi ka ta karbin siya? sai ba dole wasu sai ka miƙa musu haka Allah ya yi mutane kuma wa'ancan da annabi sallallahu alaihi ya ba su kuɗi suka yi imani da shi sanadiyar kuɗin kuma hakan ya zame musu alheri ba za a ce imanin nasu da yi ba saboda shi ɗabi'ar ɗan adam haka take wani komin gaskiyar in babu mu'amala gaskiyar ba za ta ja shi ba amma wani malejin imaninsa ya kai in gaskiyar ya gani zunzurutu ko ba a kira masa ba zai amma wani haka Allah ya yi dan adam da haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ku kwantar da hankalinku da yawan waɗanda na ba su kuɗi ba wai dan na fi son su bane domin shi aka fahimta ta mutum idan ka ɗauki kuɗi ka bashi ko ka ɗauki kuɗi ka ba wani to yana nufin ka fi son wani a kai na ni da baka bani ba ba haka bane zai iya yiwa ka ba wa wani kuɗi wanda baka bashi kuɗin ba kuma ka fi me ka fi son ka annabi ya nuna haka ya ce to ku kwantar da hankalinku waɗanda na ba wa kuɗi baya nuna na fi son su a kan ku ku na san imanin ku ne ya kai ko in ba ku ko ka in ba ku muna tare amma waɗancan suna da shakka akan imanin su sai na ba su wannan sun su ba su bi ba haka za Allah sallallahu alaihi wasallam ya gudanar da wannan siyasa to sai a ƙarshen jawabi sai annabi yake yanzu ba za ku yi farin ciki ba a ce duk sauran mutane sun tafi da kuɗi ko kun tawo da annabi ba ya fi kuri ba waɗansu sun ja akuyoyi waɗansu sun ja raƙuma waɗansu sun ja tumakai ko kuma kun tawo da annabi gida yanzu ya fi riba ko kuka fi riba Allah ce da a ce mutanen duniya za su raba hanya biyu waɗansu su yi gabas waɗansu su yi yamma hanyar da mutanen madina suka bi in annabi ya ce ni ma ita zan ma'ana ya nuna yana tare da mutanen madina ɗari bisa ɗari sai annabi ya ce annasu shi'arun wal ansaru bisaru annasu duk mutanen duniya wajen yi wa musulunci gata shi'arun kamar riga ce idan ya mace ta sa riga har yanzu kamala ta bata cika ba sai ta kara da mai mayafi ta rufe jikinta to sai manzo Allah yake mutanen duniya gatan da suka yi wa musulunci kamar gatan riga ne ga budurwa amma mutanen Madina gatan da suka yi wa musulunci kamar gatan mayafi ne ga budurwa wanne yafi gata mayafi ya fi cika kamala ya fi kusurtawa za ka dai kalmar jifa ana nufin mayafi ko abin lulluɓa ya ayyuhal muddathir ya kai ne lulluba da mayafi shi yasa a lokacin tafsirin suratul muzammil wata ce da al-muzammil da al-muddathir ma'anar su ɗaya ne al-muzammil daga zammala yuzammilu muzammil ne lulluba al-muddathir daga dassara yudaffiru an gane ko muddathir shi ma dai mai lulluba shi yasa yana daga cikin laƙubban mai suna muhammadu muhammadul muzammil muhammadul muddathir kalmar muzammil ce kalmar mudaffir ita ma sifa ce laƙabi ne duka na sunan muhammadu da mutanen ƙasar hausa sukan mudaffir sukan sa muzammil duk inda ka ji muzammil in ka ji mudaffir ana nufin dai muhammadu domin daga ya ayyuhal muzammil ne da kuma ya ayyuhal mudaffir da ka ya kai mai lulluɓa da mayafi kom tashi fa anzir ka je ka yi gargaɗi ka yi wa'azi ka tunatar da mutane abin da Allah subhanahu wata'ala ya sanar ke ka dan ka tunatar da su an gane ko malo yake abin da ake nufi da mai wannan suna ko wanda ake kira shine annabiyu sallallahu alaihi wasallam wa asluhu asalin kalmar min al daga al ne akwai ta'un kafin akai ga dalun bayan mimun kafin mudaffir akwai mutadaffir ma'ana akwai ta'un tsakanin mimun da dalun malai ce udu gimati ta ya kai idgamin ta'un din fiddali a cikin dalu ai almutalaffifa bi almutalaffifu bi siyarihi abinda kalmar take nufi mai lullube jikinsa da mayafansa inda nuzu inda nuzulil wahyi alaihi a yayin da wahayi ya fara sauka a gare shi kaga shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Allah ce qum min mabda'aka tashi daga makwancinka mashin fudinka wasu turku tadaffura ka kyale wannan lullufa da mayafi bisiyabi da kake da tufafi an gane ko fa an jirka gargaɗi mutane ai ishtagil tashi ka shagaltu da wa'azi tashi ka shagaltu da gargaɗi da ka wa'azi da gargaɗi aiki ne na annabawa an gane ko da ka kumfa an bai shi kai wa'azi ta shi kai gargaɗi malai yake bil mansabil ladhi nasabaka Allah lahu saboda wannan shine matsayin da Allah ya dora ka akai kuma shine sama da dukkanin wani matsayi da ka sani a duniya dukkan wani matsayi da mutum zai taka a duniya bai kai matsayin da annabawa suka taka ba su kuma annabawa mafi girman aikin da Allah ya tsora musu shine yi wa mutane ne wa'azi an gane ko rusulan mubashirina wa munzirina li Allah yakuna lin nasi ala Allah hujjatan ko hujjatun ba'da rusuli wa kana Allah azizan hakima Allah ya turo annabawa dan su albishir kuma dan su gargade dan su gargade mutane akan abin da suke yi na sharri su daina su tunatar da mutane akan abin da suke na alkhairi don su gaba da yi kuma don su doge a kansa kuma Allah ke wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani min al-muslimin babu wanda ya fi kyawun zance zancen ya fi na kowa daɗi sama da annabawa masu da'awa sai wanda suka bi tafarki irin nasu wanda suke kiran mutane zuwa garin Allah su yi imani da shi kuma su daina saba masa wa amila salihan kuma suka yi da aiki na kwarai wa qala innani minal muslimin kuma suke jingina kansu zuwa ga addinin musulunci da haka Allah subhanahu wataala yake da annabi ya tashi ya yi gargadi mala yake wa huwa al-inzaru shine dai al-inzaru gargadi ai taqwi ai taqwifun nas bin nar tsoratar da mutane wadanda suke aiki mummuna da cewa wuta tana nan in lam yu'minu idan ba su imani ba wa rabbaka kuma lalle ubangijinka fakabbir ka girmama shi ai azim girmama Allah anil an ishrakil mushriki na gaburan shirkar da mushrikai suke maza domin shirka kaskantar da Allah ne tauhidi kuma girmama Allah ne da haka Allah abin a girmama ne abin a yi masa tauhidi ne ba abin a kaskantar da shi bane a sanya masa kishiya a sanya masa abokin tarayya an gane ko da kalmar ka girmama ubangijinka ma'ana kai tauhidi haka waɗansu malamai suka fassara domin mutum girmama ubangiji shine tauhidi ba wani girma da zaka ba wa Allah sama da kame ka kadaita shi a cikin duk abin da yake haƙƙi nasa waɗansu malaman sun ce ma'anar wa rabbaka fakabbir shine ka rinka yin takbiri fadin Allahu akbar Allahu akbar a wajajen da shari'a ta ce yi kabbara da kamar a sallah kabbara harama kabbara tsayuwa kabbara ruku'u kabbara sujada da sauransu da kabarbari da ake yi a lokutan da shari'a ta ware don yin kabarbari din kamar takbiru ayyami mina an gane ko da takbir ayyamu tashri kabarbari a kwanakin zaman mina ga alhazai da kuma mazauna gida da kuma kabarbari da ake yi a kwanakin sallar idin karamar sallah an gane ko da ka Allah subhanahu wa ta'ala yake da yawa rabbaka fakabbir kowanne daga cikin yin nan kabbara ce sai dai malamai suka ce waccan da muka faɗa ta farko ita ce mafi girman kabbara domin wannan ta ma ba ta yi wa sai waccan ta farkon ta yi idan mutum yana shirka duk faɗin Allahu akbar Allahu akbar da zai yi ba zai masa amfani ba shi yasa ma a wata aya da sai da Allah ya fara tabbatar da tauhidi sannan sai ce ai takbiri din wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhulli sannan yace wa kabbirhu takbira an gane ku. to da ka dai wa rabbaka fakabbir ka girmama ubangijinka ma'ana ka kaɗe tashi da tauhidi sannan kuma ka bautata masa ta hanyar jin girman sa a zuciyarka da kuma nana ta faɗin hakan a bakinka a inda ya umarce ka wa ka tufafin ka fatahir ka tsarkake shi malai ce anin najasati gaburan najasa au qasirha ko kuma ka yanke tufafin naka khilafa jarril arabi siyabahum kuyala a sabanin yadda larabawa su suke jan tufafinsu a ƙasa da girman kai mana bayan Allah subhanahu wataala ya umarci manzan Allah da tsarkin zuci wanda shine tauhidi sai kuma ya dawo yana umartarsa da tsarkin gaggar bayan an gama da at-taharatul batina yanzu an dawo zuwa ga at-taharatul zahira tsarki na fili wanda shi ma ne daga cikin sharuɗa na ibada larabawa sun kasance suna da al'ada ta girman kai da haka duk mutumin da zai yi tufafi za ka ga yayi yadi mai tsawo a ƙasa yana ja idan yadi biyu ne zai ishe shi to sai yayi uku biyun na jiki ne ɗayan kuma na aja ƙasa ne wai dan a nuna akwai wadata babu talauci wannan mummunan ɗabi'a malam yake a nan ita Allah yake so ya hana annabi cewa kai tufafin ka karka ja a ƙasa ka yanke shi domin jan tufafi a ƙasa yana bayuwa zuwa ga najasa domin wanda yake jan tufafin a ƙasa zai wuce ta cikin najasa kuma dole najasa za ta ja musamman masu idan girman kai ko ta cikin najasa ma suka zo wucewa ba sa ɗage ba an gane ko to da ka Allah ya ce wa ya baka fatahir tufafin ka tsarkake wannan shine taharatul afqaw wanda malaman fiqh suke faɗa to amma waɗansu daga cikin malamai suka ce siyab anan dai zuciya ake nufi domin larabawa suka kira zuciya da siyab tufafi an gane ko ba wai asiyabul badani al-zahir ba ba tufafi na na zahiri wanda ake rufe tsaraici da shi ba an gane ko wani balarabe yake cewa wa inni bi hamdillahi la fawqa fajirin labistu wa an qadaratin ataqannabu yace wa inni bi hamdillahi ni kan gode wa Allah la fawqa fajirin labistu ba ni da wata mummunar zuciya da nake kullata da ita a cikin raina ta nufin in cuci wani ko in zalunci wani wala an qadaratin ataqannabu kuma ban haƙin kowa ba ban yaudari kowa ba babu wata yaudara da na lallabe jikina da ita sau ba fajirin labisu yana nufin zuciya ba ni da wata mummunan zuciya ba ni da wani mummunan niyya ko mummunan kudiri a kan kowa da aka kace ce larabawa sukan ce da zuciya fiya da aka nan da Allah yake wa siya baka fatahir ma'ana wa kalbaka fatahir ka tsarkake zuciyarka ka tsarkake zuciyarka ga buran shirka ka tsarkake zuciyarka ga buran hasada girman kai kyashi mugunta ina fata bai wannan kuma suka ce tsarki tsakanin na zuciya da tsarki na tufafi suna da alaka kwarai da gaske domin ita zuciya ita take suturta abin da ya koyi na mutum kamar yadda ita kuma riga ita take suturta abin da ya bayyana na mutum idan zuciyar mutum ta yi kyau to duk wani ha'inci da wata mummunar ɗabi'a sai wannan zuciyar ta suturta ta kawar da ita mai kyakkyawar zuciya tsarkakakkiya ba za ka same shi da mugunta ga wani ba ba za ka same shi da hasada ga wani ba ba za ka same shi da mummunan manufa ga wani ba kaga tsarkin zuciya ya sutarce masa waɗannan miyagun ɗabi'u ya zama kamar bayi da su ya ma kore masa to kamar yadda kuma idan mutum ya sa tufafi yalwatacce isasshe wanda zai ya rufe masa jiki in yana da wata wata nakasa ta halitta wani tabo to sai ba za a gan shi ba riga ta rufe maka illolin jiki zuciya ta rufe maka illolin hali da ka shi sa ɗan adam gina da bukatar waɗannan sutura guda biyu sutura ta miyagun ɗabi'u sutura kuma ta aibubbukan da ke iya samun samun mutum a zahiri na halittarsa shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ce ya bani adam qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum wa rishan sai ce wa libasu taqwa ko wa libasa taqwa zalika khayr zalika min ayati llahi la'allahum yadhakkaruna ya bani adam ya ku yan adam kada anzalna alaikum libasan ku sani mun saukar muku da tufafi shan kuma mun saukar muku da rishu malamai suka ce libas tufafin da ake sawa don suturce jiki rish tufafin da ake sawa don yi wa jiki ado an gane ko domin akwai rigar da za ta rufe suturarka amma in an ganka ba yabo ba fallasa ba za a ce tsirara take ba amma ba za a ce kayi kyau ba amma akwai tufafin da bayan ya rufe maka a jiki kuma zai sa ka yi ne kyau in an ganka a yi sha'awa wala ke zuwa da nan muka saukan muku da Don ku yi wa jikinku ado don ku ba da sha'awa don ku suturce aibubbuka na halitta da kuke da su a jikin sai wala ke wani ba libasan takawa kuma mun saukar muku da tufafin tsoron Allah to shi tufafin tsoron Allah a ina yake a zuciya Don mu zala ke a takawa ha huna to kaga ɗan adam suna da bukatar tufafi guda biyu tufafin da zai fitace jikinsu da kuma wanda zai fitar fitace zuciyarsu sai Allah yake zalika khair wannan shine mafi alheri zalika ayatin lahi la'allahum yadhakkaru wannan yana daga cikin ayoyin Allah da mutane su yi tunani abinda ake nufi da zalika khair tufafin tsoron Allah ya fi tufafin jiki idan mutum yanzu ya rasa rigar da zai sa a jikinsa lallai ba zai ji daɗi ba lallai zai ji ba daɗi hankalinsa zai tashi musamman idan yana da kunya kuma ya san muhimmancin suturce al'aura an gane ko amma duk mai hankali da imani da tsoron Allah tashin hankalinsa ba shine tsaraicin gangar jiki ba shine tsaraicin mai zuciya yasa Allah yake zalika khairun tufafin tsoron Allah ya fi muku alheri sama da tufafin jiki yau da dama mutum zai sa tufafin jiki amma bai da tufafin tsoron Allah a zuci tufafin jikin ba zai amfana masa komai ba nawa yau kake samun mata da hijabi da nabi suna zina suna aikata aika aika ga tufafi na fili da zai sutar su amma sun rasa tufafi na zuci sun rasa kunya sun rasa muraƙabar ubangiji jin cewa Allah yana tare da su a ko'ina wannan yasa tufafin fili bai yi amfani a gare su ba sai wani mai hikima ce izil mar'u lam yalbas libasan min at-tuqa taƙallaba ƙuryanan walau kana kafiya izil mar'u in dai mutum lam yalbas libasan min tuqa bai da tufafin tsoron Allah taƙallaba ƙuryanan tsirara yake tafiya walau kana kafiya ko da jikinsa akwai tufafin kuwa domin tufafin ba zai amfana masa komai ba domin shi wannan tufafin da kuke gani ba da shi muka zo duniya ba kuma haka za mu tafi mu bashi kuma ba za mu tashi gobe kiyama da shi ba za mu tashi tsararan mu yadda muka zo duniya babu tufafi a jikin mu amma tufafin tsoron Allah shi kan yana tare da mai in ka rayu da shi zai maka ado ka kwanta a kabari yana tare da kai ka tashi gobe kiyama yana tare da kai za ka kare kenan tufafin tsoron Allah wannan ya fi alheri sama da tufafin jiki ko da tufafin jiki shi ma yana da matuƙar muhimmanci farkon illar da shedan ya fara wa annabi adam alaihi salatu wasalam shine sa shi yayi ne ya saba wa Allah wanda saban Allah shi ya jawo annabi adam tsaraici an gane ko da haka ubangiji subhanahu wataala yake fa waswasa lahum ash-shaytan li yubdi lahum ma wuri anhuma min sawatihima shaytan ya jefa musu waswasi li yubdi lahum dan ya bayyanar musu ma wuriya abin da ya suturta anhuma min sawatihima gare su na daga tufafin na daga tsaraikin kuma yana da cikin furofuga da shaytan yayi wa annabi adam zan nuna maka bishiyar da in ka ci babu kai babu tsaraici inna laka alla taju'a fiha wa ta'ara wa annaka la tazma'u fiha wa idan ka biye mun zaka dawwama a gidan aljanna shi ko duk ya dawwama a gidan aljanna Allah ta biha babu yunwa a ciki wala ta'ara babu tsaraici a cikin aljanna da ka duk dan adam baya son tsaraici na zahiri shedan kuma farko abin da yake fara iyayya gare da shi ya tuɓe maka tufafin zahiri kuma ya tuɓe maka tufafin batini ya tsiraita ka kuma ya tsare ka zuciyarka daga tsoron Allah shi kenan sai ka waye gari tsarara ka sani ko baka sani ba shi yasa ki yana daga cikin manya-manyan laifuka yana daga cikin manya-manyan abubuwan da ake saba wa Allah subhanahu wataala da su musamman ga wanda Allah subhanahu wataala ya umarce shi da ya sutarce jikinsa mata wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake lalle su sutarce jikinsa umma ta balaga bai halatta ga komai a jikinta ba sai fuskar ta tafin hannunta mazala ke a ƙarshen duniya za a yi nau'i biyu na yan wuta wanda ban su ba daga ciki akwai mata masu tufafi amma kuma tsirara kaga tsaraikin kenan babban laifi ne Allah ya fitar samu da haka ubangiji ce wasu ya baka fafahir ko mu fassara siyab da kal ko mu fassara siyab da alibasu tufafin ka ka tsarkake dole ne in ka bauta wa Allah sai ka tsarkake jikinka sai ka tsarkake tufafin ka sai ka tsarkake wajen da za ka yi ibadar a shi uwa uba kuma sai ka tsarkake zuciyarka domin in tufafi ya tsarkaka jiki ya tsarkaka wajen da za a yi sallah ya tsarkaka zuciya ba ta tsarkaka ba ko an yi sallah ba za Allah ba zai karba ba dole ne sai da ikhlasi ikhlasi kuma tsarki ne daga cikin tsarin zuciya wa qiyabaka fa qahir ka tsarkake tufafin ka tsarkake zuciyarka baki daya wa rujza gumaka kuma fa hajur ka kaurace musu malai ce fassarahu annabi sallallahu alaihi wa sallam bil awsani manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da kansa ya fassara abinda ake nufi da rujuz yace sune al-awsan gumaka shine al-imam ibn kasir yace qala abu salama war rujza al-awsan abu salama yace abinda ake nufi da rujza sune al-awsan an gane ko shine gumaka da haka Allah subhanahu wataala ya ce da manzo Allah ya kaura cewa gumaka cewa ya kaura cewa gumaka baya nufin daman yana kusanta su min babi takmilil kamil ne mai kyau ya kara da wanka daman annabi cikin cewa gumaka yake to da ka Allah yana so ya ce da shi ne gumakan da kake kaurace musu ci gaba da kaurace musu kar ka yadda ka kusance su duk da mutanen garin ku suna kusanta su suna mu'amala da su to kai a hirɗinka domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba kusantar wani mulki daga cikin gumakan Makka ba ballantana ya masa sujada a lokacin da manzo Allah ya tashi a garin Makka cikin dakin Ka'aba kadai akwai gumaka 360 akwai lata akwai uzza akwai manata amma manzo Allah bai taba wa ɗaya daga cikin su sujada ba da haka da Allah ya ce wa wuji zafa hajjin guma ka ta kaurace musu abin da ka ci gaba da kaurace musu daidai da ya ayyuhan nabiyyu taqillaha ya kai wannan annabi ci gaba da jin tsoron Allah ba ana nufin baya ji ba ya ji a'a ci gaba da ji an san kana ji wannan shine abin da malamai ke kira takmilul kamil ne kyau ya kara da wakka an gane ko sannan gumaka ba wai annaba ba kowa ma an ce kaurace musu ubangiji ce fajtani bu rijisa min al awsani wajtani bu qawla zur ku nisanci dauda ta gumaka sannan ku nisanci fada ƙarya domin fada ƙarya shi ma babban zunubi ne kusa yake da sabon ubangiji ta fuskar shirka malai ce wa rujiza fajir ai dum ala hajari abin nufi ka dawwama akan kauracewa gumakan nan da ka saba wala tamnun da dai karka yi kyauta tastakfir dan ai maka ƙari an gane ko to bayan waruji zafa ta sauka kamar yadda muka faɗa nan shine karshen abin da ya fara sauka na waɗannan ayoyi na wannan sura ayoyi biyar ɗin farko ibnu kafir yace kuma hamiyal wahayu. daga nan ne kuma sai wahayi ya ci gaba da sauka a gaggauce wata taba a jajjere ala lafzu al-bukhari wannan shine lafazin da imamu al-bukhari ya fitar na wancan hadisi da muka karanto ibnu kathir ya ce wa hadha siyaq wannan zibi ko jeri na hadisi yaktadi yana hukunta annahu qad nazala alwahyu qabla hadha wani wahayin ya taba sauka kafin wannan na ya ayyuhal muddathir an gane ko li qawlihi domin a cikin hadisin annabi ya ce fa idhal malaku alladhi ja'ani bihira kawai sai na ga mala'ikan da ya taba zuwa mun kowanne rake nan kaga ya taba zuwa ba yanzu ya fara zuwa ba da haka shi yasa ibnu kafi wannan ya nuna cewa lallai ya yi mudaffir ba ita ce farkon sauka ba wata sura ta gabace ta ko wasu ayoyi sun gabace ta ita ce ikra shine yace wa huwa jibrilu hina atahu bi qawlihi ikra bismi rabbikal ladhi khalaq shine malaika jibrilu wanda farkon zuwa ya zo masa da ikra bismi rabbikal ladhi khalaq har zuwa allaman insana ma lan ya'lam ma guda biyar ثم إنه حصل بعد هذا فترة ثم نزل الملك بعد هو بعد بعد هذا sannan bayan nan ne sai kuma wahayi ya dauke sai kuma daga bayan mala'ika ya zo ya sauko sai kuma wani wahayi ya sake sauka bayan na farko shine ya ayyuhal muddathir har zuwa ƙarshe da haka ubangiji subhanahu wataala yake wa rujaz zafar. kalmar wala tamnun tastakbir kada ka yi kyauta don a yi maka ƙari yana daga cikin al'adar larabawa tun a can idan mutum yana so a yi masa kyauta to shi ma sai ya ɗanyi wata ƙarama in ya so shi kuma sai a biyo shi da babba irin dai kyautar 'yan ƙauye da 'yan birni idan mutumin ƙauye yana so ya roki wani abu a wajen ɗan uwansa na birni a da lokacin akwai kunya babu barace barace babu maula to sai mutumin ƙauye sai ya taso tun daga ƙauye sai ya riko ɗan zakaransa da ɗan attaruhunsa da ɗan tattasansa da ɗan daddawarsa da yan doyarsa da yan dankalinsa kuka sai ya zo birni sai ya zo gai da ɗan uwansa in ka kalli ɗan uwan da aka kawo waɗannan kayan kai ka san ya fi karfin su nesa ba kusa ba ila ma gidan mutane sun kai goma an zo da zakara kwaya ɗaya wa zai kiwa zai bari to wannan alkunya ce irin ta mutanen da a madadin roƙo da bara da maula sun gwammace su yi maka wata alkunya ka gane suna da bukata kai kuma in ka tashi sai kai musu kyauta wannan kuma abu ne mai kyau addinin musulunci bai hana ba shi yasa bahaushe ma yake da karin magana yake yaba kyauta tukuici saboda asalin tukuici ba na dan aike ne na waye na shi ne wanda ya wa'adi idan yanzu na zo na baka naira goma kai kuma alhaji ne miloniya mai kuɗi to kamata ya kai kuma sai ka biyo ni da dubu goma ba wai haɗawa za ka yi da naira goma ka dunkulo da dubu goma ba goma tawa karɓi ai baka ki karɓa ba to amma sai kuma sai ka bani dubu goma to haka ake yi a da amma yanzu ne da kunya ta yi karanci kana ta yi karanci maula ta zama mai sauki a idan mutane a madadin mutum ya zo ya maka irin wannan alkunya kawai sai ya taso fi kautsiyar fi kamar ya fito daga ban ɗaki kawai ya zo ya ce ya zo ne ka ba shi abu to kaga wannan yana da nauyi shi kansa ya kamata a ce ya ji kunyar yayi haka to da haka manzo Allah ya sanar da mutanen maka suna da irin wannan al'ada idan mutum yana son kyauta a wajen dan uwansa sai ya bashi kaɗan shi kuma sai ya bashi mai yawa ka bani kaɗan in baka mai yawa in baka kaɗan ka bani mai yawa haka to amma girma irin na annabta da matsayi irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah yake kai kafa karfin haka a hirkar wa wata wani karamar kyauta dan ya baka babba wala tamnun karkai kyauta ta sakir dan neman ai maka ƙari. shine abdullahi dan abu zake cewa la tu'til atiya taltamitu akthar minha kada ka da kyauta kai dan a baka mai yawa kadan dan a baka mai yawa kankanwa dan a baka babba an gane ko to amma banda annabi in ni ne haka kai kai haka ba laifi ba wannan mu yana daga cikin abin da malamai suka ce khasun bin nabi sallallahu alaihi wasallam abu ne wanda yake banci shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama shi kadai وقال خطيب أم مجاهد هو خطيب أم مجاهد في قوله ولا تمنن تستكبر خطيب يا daga مجاهد أن جبر dangane da Allah wala tamnun tastakfir qala mujahid yake la la tad'uf an tastakfira min alkhair abin nufi kada ka yi ragwanci ko lalaci wajen yawaita ayyukan alheri shi abin da ya fassara kenan kada kai kasa a gwiwa wajen ayyukan alkhairi ba wai kada ka ba da kyauta a yi maka ƙari ba to kenan wannan yana nuna ayar tana da sama da fassara guda ɗaya a wajen malamai na daga cikin fassarar kar ka yi kyauta a yi maka ƙarama don a yi maka babba an gane ko domin asalin kalmar man yana zuwa da ma'anar kyauta kamar yadda kuma man yana zuwa da ma'anar gajiyawa an gane ko to da haka Allah subhanahu ta'ala ya kace mannu yana nufin gori na yi maka wani alheri yana gaya masa kaza da kaza da kaza da kaza domin Allah yake da Annabi Musa wala qad mananna alayka marratan ukra ai mun maka kyaututtuka ma a wani karo na daban baya kafin wannan إذ أوهينا إلى أمك ما يوها أن يكتب فيه في التابوت فاقتنيه في اليم فليبكيه اليم بالساهل يأخذه أجول لي وأجول لها wa alaika alayka mahabbatan minni wa na ala ayni kaga waɗannan duk kyaututtuka ne da Allah ya wa annabi Musa kan ya zo durutsina to sannan aduwul lahu sannan kuma daga baya ya zo falabista sunina fi ahli madiyana thumma ji'ta ala qadari ya Musa kalmar mananna alayka maratan ukra mun muka kyaututtuka daban-daban kafin wannan kafin mu baka sanda kafin mu baka hannu mai haske kafin mu aike ka zuwa ga fir'auna kafin mu maka kaza kafin mu maka kaza sannan kalmar mannu kamar ita ke zuwa tana zuwa da ma'anar gori ko la tusjilu barakatun bil manni wal adha qawlun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha da dai alman yana zuwa da ma'anar gori alman yana zuwa da ma'anar kyauta alman yana zuwa da ma'anar lalaci lalaci da haka wala tamnun kada kai lalaci tastakfir gaburan yawaita ayyukan alkhairi Kala tamnun fi tamannana fi kalam arabi tab'u ko tamnun fi kalam arabi tab'u kalmar tamnun a zancen larabawa yana zuwa da ma'anar tab'u lalaci raki da haka Allah yana ce da annabi kar kai lalaci tashi kai ibada tashi ka yawaita ayyukan alkhairi domin lokacin ɗan kaɗan ne rayuwar ɗan kaɗan ce to haka nan kuma ka yi waccan ɗabi'a wacce ka tarar ana yi iyaye da kakanni ubangiji ya ce wani ka fasbir dangane da hukunce hukuncen ubangijinka kuwa fasbir sai kai haƙuri domin duk abin da Allah subhanahu wataala ya hukunta ya riga ya hukunta kuma ba zai sauya ba kai kuma kai hakuri wajen kai masa biyayya kai hakuri wajen ka tirsa ka zuciyarka yi wa Allah da'a a cikin haka ribar take malam yace kalmar wala tamnun tastakbir bir rafi an karanta ta tastakfiru da yi wara'un ra'un raf'a hal a matsayin hali ai la tuqi shay'an li taqluba akthara minhu kada ka bawa wani wani abu dan ka nemi sama da haka a wajensa wa hadha nahyu malam yace wannan hani allazi huwa taharimu wanda yake nufin haramci khasun bihi sallallahu alaihi wasallam ya ke banci shi annabi ne kadai idh ya harumu alaihi domin shi annabi ya haramta a gare shi ayyo ya shay'an ya kyautar da wani abu wa yantabiru aiwadahu kuma ya jira cewa a masa biki a rama masa kyautar da ya bayar ko a bashi sama da abin da ya bayar li'annahu ma'murun bi ajmalil akhlaq domin shi manzo Allah an umarce shi da yayi mafi kyawawan dabi'a amma wanda ba annabi ba in ya haka shi ba laifi bane a gare shi wa ashraful adab kuma shi manzo Allah an umarce shi da mafi daukakan ladubba kai hakuri game da ubangijinka game da abin da ya hukunta malamai suka ce nauye nauyen shari'a abu ne wanda zuciya ba ta so ita zuciya da Allah ya yi ta ba ta da kashi saboda ta lankwasa yadda take so amma inda tana da kashi to inda aka tankwara kashin dole ta bi to da ita zuciya haka take kamar yadda muke faɗa a Hausa ba ta da kashi ba san a tankwara ta ta fi so a batta sa ta kai ka yi abin da kake so babban abin da ya fi ciwo ɗan adam tuwo a ƙwarya shine a ce masa yi kaza bar kaza shi ɗan adam abin da ya fi so a bar shi sai abin da yake so ya yi a lokacin da yake so amma shi kuma Allah bai alƙawarin zai haka ba ya umarce mu ne don ya rinka ba mu umarni ya halice mu ne don ya rinka ba mu umarni kuma ya rinka hana mu to bin umarnin da gujewa hanin shine doran bayan bautar Allah to shi kuma Allah wannan bin umarnin wannan umarnin da zai rinka bamu da hannun da zai rinka bamu shi kuma zai rinka yi ne da mashi a tsakanin damarsa sai abin da yake so zai ce ku yi sai abin da baya so zai ce ku bari to sannan wata hikima ta sa duk abin da yake mu yi kuma a cikin yin akwai alheri duk abin kuma da yake mu bari a cikin barin kuma akwai ne alheri duk abin da yake kar mu yi in muka yi mun gama da sharri duk abin da yake kar mu yi in muka yi mun gama da sharri wannan umarni da Allah subhanahu wata'ala ya san ya kallafa mana ya san abu ne mai nauyi bisa ga ɗabi'ar da ya mana ba ma so sai mun dage sai mun cije to shi yasa Allah sau da dama sai ya rinka ba mu haƙuri kalmar wali rabbika fasbir zai iya yiwa da annabi ake zai iya yiwa da shi da kowa da kowa cikin ɗaiɗaikun mabiyansa ake ni ma in yi haƙuri da abin da Allah ya shirya kamar yadda annabi ya yi kai ma ka yi mu ma mu yi su ma su yi kowa ma ya yi yanzu kamar sallar asuba duk mai bacci ya san lokacin sallar asuba yana da daɗin ne bacci in ba ka yi haƙuri da daɗin baccin lokacin sallar asuba ba za ka iya tashi ka zo ka yi sallar ba duk lokacin sanyi duk ɗan adam ya san taɓa ruwa bai da daɗi zuciya ba ta so in ba ka haƙura ka cije wasu ka ba za ka iya taɓa ruwa don ka yi alwala ko ka yi wanka a lokacin sanyi ka bauta wa Allah ba a ce duk bayan awa biyu ko uku a wuni sau biyar za ka rufe ka ta kasuwa ka taho masallaci da an ce hayi ala sala hayi ala sala wannan sai da hakuri sai da hakuri to ka waɗannan nauye-nauye da Allah yake dora mana su yake ba mu hakuri ku dai ku yi hakuri ku dai ku yi hakuri domin a cikin yin da hakurin a nan riba take ayyukan sabo ba wani dan adam da baya son su baya jin daɗin su ko ba haka ba yasa ko a nan kukan kiɗa akan ce akwai wanda ko malam ba dai yace ba daɗi ba sai dai yace ba kyau to amma haƙuri da daurewa shi zai sa ka guje masa duk mace za ta so ta nuna tsaraici ta yi fashon a ga halittar da Allah ya mata ta burge wacce kika ga ta kirɓa hijabi kila ba ugun nunawa ne ba ta da shi ba amma ta san yin wannan ɗan sabon Allah ne sai ta haƙura da a yaba mata da a ce kin burge da a ce kai wance kyakkyawa ce da fashon sai ta rufe jikinta amma in so samu ne ita ma za ta so ta shana amma in ta haƙuri ba ta shana ba ɗin a cikin haƙurin ladan yake kuma shi haƙurin da rashin yinsa kaɗan ne saƙin kaɗan ne ba za ka gane haka ba sai an je lahira yanzu duk waɗanda suka ƙi bin Allah saboda son zuciya sun ƙi haƙuri su ba abin da shari'a take idan aka je lahira za su ci ɗan yatsa ina ma dai a ce mu ma mun ɗan yi haƙurin nan ɗan ƙin irin naku la mu ma yamun kubuta irin yadda kuka kubuta yasa yan aljanna Allah zai ce wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira Allah zai musu kyakkyawan sakamako ne dan hakurin da suka yi hakuri akan kaddarorin ubangiji hakuri akan biyayya ga Allah hakuri akan gujewa saba Allah hakuri akan zuciya tana so amma tunda Allah baya so a hakura فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة ذاك الله تعالى ما يكبر وأنما أقول واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا واصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الهوت واصبر لحكم واصبر صبرا جميلا an gane ko wasbir alama ya kulu na wajirhum hajaran jamila da sauransu da ka Allah subhanahu wataala yana ta bawa annabi hakuri yana ta bawa hakuri yana ba mu hakuri baki daya mu yi hakuri hakuri mai tattara mu mai hakuri ya tanda ba dutse har ya sharo mansa malai ce yi alal awamiri wan nawahi kai hakuri bisa ga umarni da aka yi maka da kuma hane-hane da aka yi maka an gane ko na tsira sun naqur idan aka yi busa a cikin ƙaho lafazin annaqur sunaye ne daga cikin sunayen ƙaho wanda za a yi busa da shi a ranar tashin alkiyama akan kira shi da sur wani nufika fi suri fa sai tsaman fi samawati wa nufika fi suri fa idahum min al fa idza nufika fa idza nufika fi naquri ko an gani ko ma'ana ya nufira fi naqur in aka yi busa a cikin ƙaho malai yake aiki suri a cikin ƙaho wa huwa qarnun nafaka fi tsaniya. ne kahon da za a yi busa ta biyo wacce mutane za su tashi bayan an yi ta bayan an yi ta farko wanda tsakanin ta farkon da ta biyu shekara arba'in ne kamar yadda ya tabbata cikin hadisi sai Allah ce wannan lokaci ai waqtun naqari lokacin busa a cikin kaho yawma idin wannan rana yawmin asiru rana ce mai tsanani mala yace badalun mimma qablahu al mubtada badal ne na abin da ya shuɗe gabanin sa wanda yake a matsayin mubtada mala yace wa buniya li idafatihi ila ghairi mutamakkinin an yi bina'insa ne saboda an yi idafarsa zuwa ga wanda ba mutamakkini ba wanda baya karɓar cikakken canji na farko an gane ko yawmun asirin suna ne shi daga cikin sunayen ranar tashin alƙiyama ya kulul na haza yawmun asir shine Allah yake fa zalika yawma idin yawmun asirun ala alkafirina ghayru yasir rana ce mai matukar tsanani rana ce mai matukar wahala amma ga kafirai duk wani abu da ake faɗa na cin hankali da bala'i da firgici na tashin alkiyama wannan ya shafi kafiri ne amma shi mumini abu ne mai sauki a wajensa innal ladina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mubaduna la yasma'una hafisaha wa hum fi majdahat anfusuhum khalidun la yahzunuhum al faza'ul akbar a wata wa hum min faza'in yawma idhin aminuna su kan dangane da firgici da tsoraki a wannan rana suna cikin aminci ana nufin su mu'mini Allah ka samu cikin su da rahamarka to da ta Allah ce fa zalika wannan rana yawmun asirun rana ce mai tsananin wahala malai ce wal amilu fi idza amin in idza nashara shi fa idza nashara fi ma dallat alayhi al jumla shine abinda jumla ta nuni zuwa gare shi ai ishtadda amru fa idza nashara fi naqut in akai busa a cikin oh, to me jawabin ai ishtadda al'amru al'amari zai tsananta gawa ga kafirai ta yaya al'amarin zai tsananta ta yadda qur'ani ya labarta mana يوم ترونها تذهل كل مرضئة أما أرضعت وتدأ كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا ذاك wannan shine jawabin idza ai ishtadda al-amru al-amru zai tsawar zai tsananta kuma zai gawarta wakila wani ya shiga fujici da tashin hankali da tsoraci ya dauka da shi ake sai Allah ya faɗi da wanda yake sai ce alal kafirina ghayru yasir al'amarin da kafirai ba mai sauki bane ba malai ke fihi dilala a cikin nan akwai nuni annahu yasirun alal mu'minina fi usrihi cewa al'amarin mai sauki ne a wajen mu'minai duk da tsananin sa duk abin da ake faɗa na wahala da firgici da tashin hankali na mutuwa da kwanciyar kabari da tsayuwa alkiyama wannan fa baka baka imani ba ne amma an kai imani kamar a zari gashi ne daga man sharan shi yasa har karɓar ran Allah sai da ya kasa gida biyu akwai wanda za a yi masa cikin nishaɗi akwai wanda kuma za a yi masa cikin wahala والنازلات غرقا والناشدات نشدا za a fizgirai a ja a cire da ƙarfin tsiya amma na wani ba na kowa ba za a zare rai cikin nishaɗi da sauƙi kamar gyangyaɗin bacci ran ya fita amma ba na waɗansu ba na kowa da kowa ba to ya rage mutum ya zaɓi wanda yake so a yi masa idan kana so a yi na nazi ake garka sai ka zaɓa in kana so a maka na kiɗa na shida ya rage a hannunka in inna hadaina musabila in ma sha kiran wa in ma kafara fa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur inna atadna lil zalimin naran ahata bihim suradiquha Allah ya nuna mana gaskiya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ba mu ikon nisantar ta za mu dakata a nan saboda lokaci sai Allah ya kai mu mako mai zuwa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tambaya ta farko yake assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi yake fatan alkhairi to mun gode Allah ya saka da alkhairi yace malam a yau sai ya faɗi wani ɗakin sai da kaya cikin ɗakunan sai da kaya ko kantina na wannan gari yace an ga wata jarida mai ɗauke da suna black friday an rage wa kaya farashi malam dan Allah mu musulmai ya halatta mu to ƙarshen rubutun nasa bai fito fili ba amma dai na fahimci sakon abinda ake nufi dai akwai wata al'ada da waɗanda ba musulmi ba sukan yi a duk ƙarshen shekara sukan ware wata juma'a na jin ta ƙarshen wannan wata ne ko da nobamba ta da cewa bakar juma'a sai su karyar da kayansu na cinikayya na tsaye da tsayarwa wani lokaci su rage rabin farashi ko dai makamancin haka ba irin wannan yanayi kuma za ka ga yawa daga cikin musulmi suna zuwa su siya amma su waɗanda suka yi abin suna kiran abin da sunan black friday bakar juma'a ba ka'ida ta addinin musulunci babu wata bakar juma'a babu wata farar juma'a da allah ya yi juma'o'insa farare da yi wata baka ba kuma ba wanda ya isa ya bakanta masa ita al'ada ce kawai ta maguzawa ko ta waɗanda ba musulmi ba kamar yadda wani lokaci sukan ce akwai good friday da kuma easter monday kyakkyawar juma'a allah duk juma'o'insa kyawawa ne babu wata mummunar juma'a ba laifi ba ne musulmi don ya sayi irin waɗannan kaya da ake su matuƙar bai ƙudurci aƙidar cewa ga wata juma'a baka ga wata kuma fara ba shi kawai ya sai kaya an masa sauki babu laifi kamar yadda addinin musulunci a koda yaushe ta yake yan kasuwa su sauki bai ware wani lokaci kuma bayan wani lokaci ba yasfiru wala tu'aqiru manzala sallallahu alaihi wa sallama ya ce ku sauƙaƙa kada ku tsananta ba tare da keɓance lokaci ba ko keɓance rana ba to amma su da suka ga za su keɓance wani lokaci da Allah bai ce ba suka yi baya hana hana kuma kai ka je ka kai kayan ka ci gajiyar wannan saukin da suka yi su kuma su yi asara biyu asara ta fuskar akida asara ta fuskar kuɗi da suka karyar domin ya kamata duk abin da zaka ya zama ka yi shi ne don Allah kamar yadda Allah ya ce to sai ka samu ladan Allah amma duk abin da kai ko da mai kyau ne a ganin idanka in ba bisa ka'idar Allah ka yi shi ba za ka samu lada ba da dai ba haramun bane ga musulmi don ya sai kaya a irin wannan lokaci don ya samu irin wannan garabasa domin babu wani dalili ko nasi da ya haramta haka asali kuma shine halacci asali shine halacci abinda ake tsoro shine tarayya da su cikin wannan mummunar akida ta cewa ga wata rana fara ko baka ga wata rana kyakkyawa ko mummuna wannan Allah bai saukar da haka ba inda za ka kudurta cewa yau kai wata rana sunanta good friday ko black friday to ko baka sai kayan fitin kwabo ba ka saba wa Allah saboda tarayya da ma'abuta waccan gurɓatacciyar aƙida cikin gurɓatacciyar aƙida na fata an fahimta mai takarda ta gaba ya yi doguwar tambaya a kan fira wanda kuma tambayar tasa tana nuna waɗansu abubuwan da yawa yana da ido a kansu abu ɗaya zan amsa a cikin tambayar taka maganar cin sayyidina umar dan khattab yana da yan uwa domin cikin tambayar akwai tambaya akan zaid ibn al-khattab an gane ko zaid ibn al-khattab zaid ibn al-khattab dan uwan sayyidina umar ne kuma ba shi kadai ne dan uwan sayyidina umar ba a wajen mahaifi akwai fatima bintul khattab matar sa'id ibn zaid kuma cikin hikimar ubangiji yan uwan sai na umar da yawa sun riga shi shiga musulunci amma shi kuma da ya zo ya shiga sai ya tere wannan kuma zalika fadlullahi yuti man yasha suna da su ta sun riga shi shiga musulunci domin wanda ya riga ka furta kalmar shahada ko da awa ɗaya ce ya riga ka shiga musulunci amma shi kuma yana da falalarsa a kansu ta waɗansu baya-baya da Allah ya masa bisa ga shaidar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su da suka shiga musuluncin musuluncin bai amfana da su irin amfanar da yayi da Umar ba lokacin da ya shiga domin in ba ku manta ba shi sai na Umar hasali shigarsa musulunci ma fa addu'ar annabi ce annabi ne ya rinka addu'a Allah mutum biyu aka jigajigai ne duk wanda ka azurta mu da shi a musulunci musulunci zai samu ta goma shi akwai Umar dan Khattab akwai amru ibn Hisham wanda aka fi sani da Abu Jahal abu jahal mai fada a jini a makka amma fada a ta fuskar iya makirci da kuma kuɗi shi kuma umar mai faɗa a a makka faɗa a ta fuskar ƙarfi da jarumta domin a wannan lokacin karfi da jarumta suna da rana saboda lokutan yaƙi ne da faɗace-faɗace da ka manzo Allah ya rinka addu'a Allahumma na manta sigar addu'a dai yake bi ahli al Allah ka taimake mu ko ka karfafe mu da ɗayan umarori guda biyu ko amru ɗan hisham ko umar ibn al-khattab sai ga umar ibn al-khattab ya musulunta tun nan alherin umar ya fara farawa ya fara haɓaka da sauransu ranar da umar ya musulunta a lokacin annabi da sahabban da suka musulunta tare da shi kafin umar suna ɓoye a gidan arkam ibn abil arkam gidan wani mutumin makka musulmi mai rauni shi ya bawa annabi da sahabbai mafaka a nan ake ɓoye duk wanda ya musulunta sai ya zo gidan a shiga a kulle kofa ba fita sai an saci ciki, ba a shigowa ma sai an fadda kawo da haka umar lokacin da aka kawo shi gidan zai musulunta kamar yadda malaman sira suka faɗa da tarihi ana jin cewa ga umar ɗan khattabu nan ya zo ya kwankwasa kofa annabi yana ciki amma kowa sai bai tsorata maza Allah ne kawai bai tsorata ba suna tsoron me ya kawo shi maza Allah ya kawo problem shi annabi da ya tashi ya je buɗe masa kofa yana shigowa aka ce maza Allah ya murƙe shi sannan ya yi saranda ya ce ai ba faɗa ya kawo shi ba zuwa ya shi ma ya tafi wannan shirya sannan ya karɓi kalmar shahada kuma ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba mu ne akan gaskiya ba kace kwarai mu ke kan gaskiya yace to ya zamu rinka koya ai makaryata ya kamata su koya ba masu gaskiya ba da ka yi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a fito ai kiran sallah a jikin Ka'aba a fito ai kalmar shahada mu ga wanda zai hana a lokacin baka isa ba ko kai waye ka fita kai wannan amsa baka isa ba amma Umar ya je zari takobi ya tsaya yace a kiran sallah a furta kalmar shahada aka furta arabawan maka ko suka dauko makami suka taho kowa ya taho sai ga umar ne a tsaye duk wanda ya zo kawai sai ya sulale ya shafa kiyaye kwana to da ya san ba zai iya ba tun daga nan mutanen maka san cewa to tafiyar muhammadu ta canza salo musulunci ya yi babban kamu wannan da ire-irensa dai su ne abubuwa da suka sani na ta goma shi da addinin musulunci ya samu sakamakon shigowar sayyidina umar wanda kuma har a ƙarshe ya samu abubuwa da yawa wanda waɗanda suka riga ya shi ma ba su samu ba Allah madaukakin sarki ya ƙara masa yadda da dukkan sauran sahabbai baki da takarda ta ƙarshe ne ita yake cewa Allah ya assalamu alaikum assalam yace Allah ya mai da malam gida lafiya amin Allah ya mai shi mu gidajen mu lafiya baki da ikimanin dan Allah a faɗakar da jama'a a kan zagin malaman addini saboda ra'ayin siyasa domin wallahi malam wannan shine abin da yake damun mu a yau dole a zagi malaman addini kuma dole su yi haƙuri idan na ce dole su yi haƙuri ma'ana ba za su kuɓuta daga zagin ba saboda daman ba yadda za a yi Allah ya wata ni'ima bai haɗa mata da mahassada ba musamman ni'ima mai girma ni'ima ta addini wacce ta fi kowace ni'ima ba yadda za a yi a duniya ka zauna lami lafiya babu jarrabawa la'alla malaman addini wannan ita ce jarrabawa ita ce jarrabawa da annabawa suka ɗauka kuma kamar yadda na sha faɗa ba wani malamin addini da zai ce zai zauna lafiya wai ba za a zage shi ake ce ku ce a kansa ba abinda zai rinka hakurkurtar da kai ya rinka tuna maka jiya ce take maimaituwa ka ɗauki rayuwar annabi ka kwatanta annabi mutum ko matsi ko hasadi ne ko hasidin iza hasada ne da ake faɗa wanda ya ga kofar aljanna yake ta karkace ya kalli sama yake ta karkace to ko kai ne irin wannan ne maza Allah bai da makusa a rayuwarsa amma bai kubuta daga zagin masu zagi ba daga sharrin masu sharri ba daga hasadan masu hasada ba an cutar da shi a karan kansa an taɓa iyalansa an yi kaza an yi kaza to fa inda annabawa za su game da haka sai ka bi ta farkin suka ce za ka kwanta kai bacci ba zai yi ba ba zai yi ba kuma duk wanda ya gamu da irin wannan to ya gode wa Allah na farko rage maka zunuban ka aiki za a je lahira laifukan ka da yawa wasu za su ɗauka duk da ba haka aka zo ba amma su suka ɗauka wa kansu ya suka ka iya za a je lahira wanda ya zage ka ya maka sharri ya maka kage ya maka kazafi ka tafi da ladan zai tafi da alhakinka shi ya sai wa kansa tun a duniya aka gaya masa azan na ce da sahabbai kun san matsiyaci suka ce mara ko ke ce a wannan matalauci ke matsiyaci wanda zai zo lahira ga sallah ga azumi ga kaza ga komai amma ya shiga haƙƙin mutane ya zagi wancan ya wancan sharri ya wancan kage ya wancan kazafi ya wancan kaza shi kuma Allah ba ruwansa shari'ar sa adalci ta haka zai ce to an yadda ka yi sallah an yadda ka yi azumi an yadda ga ta ɗauki ga umara ga kaza amma kuma ka zazzage mutane mu kuma ba za mu zalunce su ba ta aka yanzu ladan umara ka duk abawa ne da ka zage shi kana ji kana gani zai ladan azumin ta ɗaukin ka abawa ne da kai masa shari kana ji kana gani zai sai an gama kwashe ladadakin tsaf kuma baka gama biya ba kuma su ba za su yaƙi ba yo ya za a yi mu je lahira ina bin ka bashi ya ce ma ai mun sasanta a duniya an ba mu sasanta ba muka tsallaka ta wallahi ba ya kiya ko uba da uwa ba ya kiya a wannan rana domin ko mun kankantar alhaki kowa tsoron kai dan da shi zaka iya rubtawa a cikin wata jahannama ko mun kankantar lada kowa faɗayin ta yake dan da shi zaka iya tsallakewa ka tafi aljanna to wa zai kyale ma da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a ƙarshe sai a rinka auna zagin mutane da shari da kage da kai musu da wani nauyi na kilo na zunuban ka dora ma tunda ladan ya kare ta ce to wani da ka zage shi shi kuma ya dan sha giya ko shi ma ya dan yi wata ha'inci ya dan ci wasu kuɗi ko ya yi kaza sai a ce to a rattu a dora mar a madadin zagin da kai masa tunda yanzu ba sallar da za a biya shi kuma sallolin sun kare to sai ka wayi gari din ladan ka an kwashe alhakin ka kuma alhakin mutane kuma ya tare a kanka wanda Allah sannan sai a kasake ya sa a wuta da shi wannan shine tsantsar matsiyaci babu yadda da ta kai wannan babu yadda da ta kai wannan shi yasa ya dan kuwa lokacin da kake jin kana ayyukan alheri ka sani ba za ka ci moriyar su ba fa sai ka guji ne sharri da sharri ga mutane sai ka guji cutar da mutane ka guji musu sharri kage kazafi to a lokacin ne za ka ci gara basa alherin da ka shuka amma wannan in baka yi haka ba kana ji kana gani ka yi alherin wani ne zai ci domin ka shiga haƙƙinsa ka zalunce shi ka yi masa sharri sai masa kabari da haka malamai su hakuri? ba ma malamai ba duk wanda ake masa sharri ya yi haƙuri in mai sharrin ba zai daina ba akwai ranar da za ka rama akwai ranar da za ka yi dariya yanzu ya gaya ma ne kila dan ya ɓata ma suna ya faɗi haka ne kila dan ya sa aƙita to shi kuma wawa abin da bai gane ba in Allah ya ce a so wani magana fa ta kare shi kansa in ka tambaye shi wai me kake ake san ga wallahi ba sani ba in kuma Allah ya ce a kiwa ne in zai raba dukiyar duniya ba za a so shi ba kaga lokacin da kake cewa sai ka shari dan a kiwa ne ko ka shari dan a eh, yabuwa ne ko dan ka karawa ne fata wa kanka lokaci kake da so da shi Allah ya riga ya gama raba kayan ya gama raba kayan sa yasa ba wuce hasada da mai rabo tara da sassaƙa baya hana ganji toho ya gara ta kan yi da duk sai gurgura sai lasa ba ta da yadda ta iya haka Allah ya kaddara ba abin da za ka rage na darajar da Allah ya wa da dan ka zage shi balma bincike na yau da gobe ya nuna duk mutumin da aka fi zagi ya fi ɗaukaka ko ba haka ba ko ba ku fahimci wannan ba Allah ya ji kan kala rawu ya fi wannan lokacin malam abubakar gumi yana raye yace shi Allah Allah yake ma gidan wani su zagar su tsinye ma yace domin ya gane in aka zagi mutum ya fi ɗaukaka yace ga abubakar jiya kuka yi masa taron Allah ne yau aka ba shi lamba yabo ta duniya to ba shi ke nan ba kuma kai ka gwada ka gani da wanda kake zagi kake wa shari kake wa kazafi wai daɗa son sa ake ko ɗin sa ake to dan Allah in haka ne ba ta lokacin ne kake kai kana yi ne kila dan a kishi dan kar a so malamai din gaba sannan dalili na biyu da dole sai malamai sun yi haƙuri ƙazamar siyasar najeriya ƙazamar siyasar najeriya ta 'yan jagaliya 'yan ƙwaya 'yan wanda ba ruwanmu da allah a ƙyale mu mai abin da muke so dole in malamai suka shiga su tsorata su kuma ba abin da ya fi tsorata makaryaci irin ya ga gaskiya ko mun kankantar ta wallahi ko mun kankantar gaskiya in ta shigo waje ƙarya tsorata ta siyasar najeriya an gina ta akan karya an gina ta akan magun-magun an gina ta akan rashin kirki rashin mutunci shi yasa dole in malaman addini suka shigo sai sun tashi hankalin masu ita ina buga wannan misalin ba sau ɗaya ba sau ba ba sau ɗaya ba sau ba yanzu a najeriya malami ɗaya ne kaɗai yake minista malami ɗaya ne kaɗai yake minista a cikin ministoci da yawa 'yan majalisu da yawa sanatoci da yawa amma yau ba ka jin kowa sun shi to ina ga a samu ire-iren waɗannan mutum biyar mutum goma ya kake tsammani yanzu jiya wani hoto da ya yawo a facebook kun garshi shi mai ban ƙaye mai girma shugaban ƙasa allah ya ƙara masa lafiya da hikimar mulki shugaban ƙasa yakan gaisa da mata saboda ɗan boko ne shi ɗan ƙasa ne ko a dokar najeriya za ka gaisa da mata ko ba haka ba amma malam yana shigowa sai ya kawo wireless gaisuwa jiya shugaban ƙasa ne ya fito daga mota an zo ana gaishe shi daga ciki akwai wata mata ta yi haka za ta kai hannu ma ya shiga fiya ya ce shugaban ƙasa ya wuce gaba sai ta duk ta gaida shugaban ƙasa yanzu dan Allah in irin wannan sharri kadai malamai suka rage a Najeriya ba su alheri ba to kana tsammani ɗan iska za su so wannan abu wanda suke so a yi rawar rali da mata su taɓa matan mutane su maguɗe su a banza za su zo wannan malaman nan sun zo sun hana mu dan danshin da muke samu a jikin mata wallahi sun matallahi mu su kake ziko abin da nake wa malamai albishir da su da dukkanin wani mutunci da sanin ya kamata a najeriya an wuce lokacin wai wani ya zage ka ka kwanta gida wai kauka a zage ka an wuce wannan in mutunci ne in girma ne in martaba ce in sanin ya kamata ne baka kai annabawa ba amma ba su kanta a gida sun bar al'umma ta lalace wajen ka azage su ba annabi Musa har tsirara Allah ya sa aka yi masa a cikin garin su don yi shi al'ummarsa yanzu akwai mutuncin da ya kai mutuncin annabi a yi masa tsirara mutane suke zagin annabi Musa a gari ai Musa da kuke ganin baya fitowa cikin mutane ya tuɗe ai wanka da shi yadda aka saba a gari ai gwaiwa ce da shi suka yi masa wannan sharrin dan Allah ya wanke shi Musa ya kuya yana wanka a bayan gari ya tuɓa rigarsa ya ɗora a kan dutse Allah ya sa dutsen ya taho ya shiga gari dutse ya taho da kayan annabi Musa ya shigo gari annabi Musa hankalin zai tashi ya manta ma tsirara yake saboda kawai ya ga dutse ya taho masa da kaya ya taho a guje bai yi aune ba sai gashi a tsakiyar gari a tsakiyar mutane tsirara Allah ya ce mun yi haka ne don mu wanke ka daga wancan sharri da su da kansu suka karyata kansu ashe Musa bai da gwaiwa ashe Musa ma lafiyayyen mutum ne ashe Musa kaza kaza kaza kaza Allah ce mun yi haka ne don mu wanke ka ba zubar maka da mutunci muka ba amma makaryatan da suke yada wannan sharrin da aibin da cin mutuncin gare ka yanzu sun sun kunyata yanzu duk mai hankali in suka sake faɗar magana akan ka bai kamata ya bi su ba shi yasa Allah yake ya ayyuhal ladina amanu la takunu kal ladina azaw musa fa barra Allahu mimma qalu wa kana inda Allah wajha sannan wannan duk hukuncin ɗaukaka ce gyaran al'umma sai an tada hankali sai an tashi tsaye sai ka ji ka ƙi sai ka gani ka ƙi gani ita rayuwa gwagwarmaya ce malamai sun san wannan amma da yawa daga cikinsu suna ɗan ɗari ita rayuwa gwagwarmaya ce in baka yi gwagwarmaya akan gaskiya ba za ka yi gwagwarmaya akan masara ba. yanzu ɗan najeriya inda gwagwarmaya shinkafa aka baka mata isa ku irga min mutane nawa furfurarsa ta ƙaru daga rufe buda zuwa yanzu mutum nawa burburansa ta karu mutum nawa ya kwanta a gadon asibiti da shinkafa ta tashi mutum nawa yake fama da kaza mutum nawa yake fama da to ita rayuwa haka take idan ka biyo ta barkin Allah ka shiga gwagwarmaya ta Allah to zai dauke maka takaikin masara zai dauke maka takaikin shinkafa zai dauke maka takaikin cututtukan jiki sai baka tsaro da kariya amma zai hada ka da takaikin mutane takaikin mutane kana kokarin ka nuna musu gaskiya su kuma suna bauɗewa ka ne musu gata su kuma suna fanɗarewa kana nufarsu da alheri suna nufarka da shari wannan sai kayi haƙuri haka annabawa suka gamu da wannan suna ayi kaza shari'a ne suna ana musu shari ana musu tsage amma ba su daina ba ba su daina ba da ta dukkanin malamin da ya dauki gabaran zai yi daidai kuma zai yi kira zuwa ga daidai zai shiga gwagwarmaya irin ta annabawa to duk abin da ya samu annabawa fa ya same shi Allah bai koye ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo sai da Allah yake duk abin da aka gaya annabawa farko za a gaya ba amma abin da zai rarrashe ka ba kai ne farau ba ma yuqalu laka illa ma qad qila li rusuli min qabli duk abin da za a gaya maka an gaya wa annabawa fa in kadzabuka faqad kuzziba rusulun min qabli ja'u bil bayyinati wa dhubur wal kitab al munir in yau sun ce maka ƙarya take yau sun maka yarba da kaza duk annabawan farko an musu haka gaskiya irin ta annabuwa ne sai da aka yarfe shi da kaza adalci irin na annabuwa ne sai da aka yi masa shari'a kaza da kaza irin na annabuwa ne sai da aka ce masa kaza to kai shi nan sai ka zo ka kama hanyar kuma sai ka zauna lafiya ba ka zauna lafiya ba ba ka zauna lafiya ba amma abin da zai faranta maka rai kullum ita gaskiya tafiya take haɓaka take kuma Allah cikin hikimarsa baya gwada tasirin gaskiya sai lokacin da ƙarya ta cika gari Ba lokacin ne sai Allah ya kawo gaskiya ana raina ta ana raina ta sai ta shiga inda ba a tsammanin za ta shiga kuma ita gaskiya ɗabi'a ta ɗaya ce idan ta fara tafiya ba a kare ta kuma idan ta fara bazuwa ba a kare ta kuma a lokacin da take tafiya ta ne na jirgin annabi da ko ka hau a tafi da kai ko a baka a tasha sai an yi ɗaya ba za ta tsaya ba kuma wanda bai hau ba za ta bar shi a tasha kaga ya kamata da mai hankali da tunani ya kokari ya yi ya shiga taragon a tafi da shi ya shiga taragon a tafi da shi duk lokacin da Allah yake amfani da kai wajen hidimar addininsa wajen hidimar al'umma wajen dawo da al'umma kan tafarki na daidai to ka gode wa Allah ya maka alfarma ya girmama ka ya mutunta ka domin shi yana iya yin wannan aikin ko ba kowa da ya maka alfarma ya ɗauko ka ya sa ta a cikin tafiyar to sai ka gode masa kuma sai kai haƙuri da dukkanin ƙalubale da jarabawa da za ka fuskanta wannan ba sai kawai a fagen karantarwa ba ko a fagen malaman addini ba a duk fagen rayuwa haka al'amarin yake in a ma'aikatar ku kake kace za ka kwatanta gaskiya sai ka gaba da ƙalubale. in a kasuwar ku kake kace za ka kwatanta gaskiya sai ka gaba da ƙalubale. in a gidanku ne tsakanin mahaifiyarka da yan uwanka kace za ka tsare gaskiya sai ka gaba da ƙalubale. wannan ƙalubalen kare ka kace za ka daina ka dage ka daure Allah zai cire ka kuma Allah yana tare da kai da haka abin da muke fata al'umma mu kullum ta gane al'umma mu kullum ta san cewa malamai alheri suke ta da shi kuma malamai fa 'yan adadi kamar yadda kullum nake faɗa na ke nanatawa babu wani amalami, mala'ika da ya sauko daga sama malaman ku 'yan adam ne kamar ku daga cikin ku aka fito da su sai dai baiwa da falala ta ilimi da Allah ya yi musu dan haka in suka yi kuskure yadda za ka gyara kuskuren dan uwanka haka ya kamata ka gyara masa nasu ba zagi ba ka je ka samu malami kai masa nasiha ka rubuta masa text message duk hanyar da ta kamata yadda yake son ka da shirya kai ma ka so shi da me da shirya kuma malamanku ku kamar ku ne kai ma kana ci kana sha su ma suna ci suna sha kana auren iyali su ma suna da iyali annaba dan haka ne wa ma arsalna min qablika min rasulin من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون بالأسواق ba za ka zo ka ce malam ba zai ji daɗi da iyalinsa ba kai ka ji daɗi da taka matarka sun ta malam ta kun malam san sun jin daɗi kai mutanen maka sun aibata wa annabi akan aure sun aibata wa annabi akan iyali sun aibata wa annabi akan kaza da kaza Allah bi wanke da ka suna ci suna sha suna da iyali dan me za su kai ba za ka yi ba in malami yau ya je wajen shugaban kasa shi ya yi kuskure amma kai in ka je bai baka yi kuskure ba in malami shugaban kasa ya bashi kuɗi shi ya yi laifi kai in an baka an yi daidai wannan jahilci jiya ake bani labari wai zuwan mu abuja duk da ba na son mai maimaita magana wallahi zuwan mu abuja mun aje tarihi ko ba haka ba muka yi jirgin shugaban kasa to wai wani shi abin da ya sa da muka je abuja ai cikin abin da aka yi mana abuja an ba mu kuɗi me yasa ba mu faɗa ba to ni kuma abin da nake cewa da kai ana jawa tawalar da aka ba mu ci aka yi mu kawo ma mu ne in naka ne sai ka ce mun ha'ince ka amma ya za a ban kuɗi in kawo ma saboda me kai naka in an baka ka kawo mun ina ruwanka to wannan shi yana daga cikin laifukan mu ai an ba mu ambulan kai kuma sai ranka ya ɓaci wallahi an ba mu ambulan dubu goma dubu dubu dubu aka ba mu dubu dubu aka ba mu kuma muka canja dubu ɗari uku da hamsin muka ci naman kaza kuma muka zo muka karantar da hadisi da qur'ani sai ina ma dai a ce sun fi haka ka ganni da galloliyar mota inda ya za ka ji a baka rasa wanda za ka yi wa haka da ta yadda zai karantar da kai addini kowa ya canza riga da yi ba malamin ya san riga shi ne taka bala'i kowa ɗan Najeriya ne kowa ya karatu kowa kuɗin Najeriya nasa ne ba bakin haure ba ne ba mu ma'aikatan gwamnati ne mu muna da haƙƙi a cikin gwamnati amma mu na sai ya zama laifi to wannan duk wai ana yi don a tsorata mu mu fita daga siyasa kar a ce gwamnati ta ba mu kuɗi shugaban ƙasa ya ba mu dala dubu dubu ka kwana ka mutu kuma gobe ba zai hana idan gwamnati ta yi ba daidai ba mu gaya mata abin da muka saba gaya mata a can din ma abin da kullum muke cewa in sun isa waɗanda suke yada abin da aka gaya Abuja su kawo muku audio na abin da aka yi ku ji muryoyin mu bara muka je muka yi musu ta muka Allah ya taimake ku ba da laifi gaya musu muka ga inda al'ummar mu take da matsala muna da matsalar shaye-shaye muna da matsalar kaza an bar mu a baya wannan shine abin da muka gaya musu kuma a yanzu ma shi muke gaya musu duk da sun ba mu dala dubu dubu kudaden mu ne mun gode ba mu ce ba mu gode ba manzo Allah ce duk wanda mutane za su yi masa alheri bai yaba ba ko Allah ne ya masa ba zai yaba ba mun gode amma wannan kuɗin baya hana gobe mu faɗi cutar al'umma mu faɗi kaza ba yi mana ba ko a hudu da nayi sai da nake duk da haka ina kira ga shugaban kasa hanyar Kano zuwa Abuja ta lalace yanzu ba maganar ramun muka ake ba rijiyoyi ne mutane dada mutuwa suke abinciki ministan ayyuka a binciki yan kwangilar da suke mana aikin kano zuwa abuja to wannan fadanci ne kuma dala dubinta tana da nuna ba shi nan ba da haka mu abin da muke gaya muku wallahi sun matallahi uh, mu matasa ne daidai da zamani mun san mutuncin din ne mutunci mun san kimar din ne kima don mun zama masu karantar da addini ba inda Allah yake ka zage mu zira mai a'a annabawa ma Allah yake fa mani da, alaikum fa atadu alaikum manzo Allah aka kashe masa babban sa Hamza ya tsaya akan gawar ya kuka wallahi in Allah ya sa na kama kafirai ina rama akan mutum 70 sai Allah yake a'a wa in aqabtum fa atibu bi mithli ma in sun maka allura kai allura in sun ma garma kai garma amma kar su maka kayan kara kai musu na itace wannan shari'ar adalci in muka ga dama ka zage mu muka yi hakuri ganin daman mu ne Allah ya ba mu dama amma in muka rama ba wanda zai ce mana danni wanda zai ce mana danni kuma tare da haka mu zo mu ce kala haddasana kuma mu ja aya mu fassara kuma mu kare mutuncin kanmu wannan shine gaskiya kaga da tawa irin su mala abubakar gumi Allah ya ji kansa da rahama za a yi masa tsagiranci a yi masa rashin kunya a yi masa rashin mutunci ya yi kuka ya zo ya karanta yanzu so kake a maimaita irin wannan mu koya maka sallah mu koya maka alwala nema sallar gawa mu ɗaura maka aure kuma mu karantar da kai kuma ka zage mu kuma mu kuka kai kai anya anya amma baya daga cikin koyarwa mu zagin kowa baya daga cikin koyar mutum mutuncin kowa kowa wallahi fatan alheri yake masa kullum ina faɗa ina nanatawa anan musamman akan abin da ya shafi siyasa har gobe har jibi ina nanatawa ba ni da jam'iyya ba dan ban ga damar in jam'iyya ba ina da ra'ayin in jam'iyya ina ga dama ba dan kasa bane ni constitution ya ce jam'iyyoyin Najeriya ban da malamai to kara muke yi kawai mu ce kowa ya je jam'iyya ya abin da ya ga dama amma ya ji tsoron Allah wannan mun dauki matsayi ne na ubantaka kuma muna ganin ya dace da haka ya dace da haka mu a kowace jam'iyya mun yadda akwai mutanen kirki a kowace jam'iyya mun yadda akwai mutanen banza abinda muke cewa duk mutanen banza na kowace jam'iyya su ji tsoron Allah duk mutanen kirki na kowace jam'iyya su ji tsoron Allah sai abin da ya kamata gidadanci ne ma a cewa duk musulmi su taru a jam'iyya daya har ya ce wani ya zo ya ce maka ga jam'iyyar yan aljanna a Najeriya wallahi ƙarya ne babu ita ƙarya ne wani ya zo ya ce maka wai ga jam'iyyar duk masu gaskiya ƙarya yake wallahi kowace jam'i akwai mutanen kirki akwai mutanen banza yanzu akwai adalcin da ya wuce wannan amma wani haka ya min tas bayan na yi wannan hudu yake ai da mun sun dauke ku ne sun kai ku Abuja don su biya ku kuɗi ku zo ku ci gaba da yi musu wannan aikin domin yi ka mutu in dai wannan aikin suka biya mu dan shi aikan su biya mu muka fara ko ba haka ba yanzu muna yi ne suka zo suka tadda mu to kuma ba za mu fasa ba kai ma aikin ne bai maka ba yasa ka biya mu ba to rike kuɗin ka su da ya mutu suka biya alhamdulillah kuma a akai suka tanda mu kenan Allah ka shirye mu Allah ka shirye al'umma mu Allah ka ganar da mu Allah ka haɗa kanmu akan gaskiya ka haɗa kanmu akan abin da kake so ka yarda da shi ka shirye mana kyashi ka shirye mana hasada, ka sa mana san ƴan uwanmu ka sa mana san addinin mu ka sa mana san al'umman mu ka sa mana san ƙasar mu da bangaren mu Allah madaukakin sarki ka kare mu da dukkan cuta da cutarwa Allah ka kare mu daga dukkanin wani hau na rayuwa Allah ka kare mu daga dukkanin wata musiba ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله